yau laraba kenan ko uku ga watan da nake faɗa wanda ya daidai da watan da gaskiya ban san watan da muke cikinsa ba kuma wallahi ban san ko nawa ga wata ba watan arna 26 a watan 26 ga watan 11 wani ne watan 11 ya sunansa ya november Allah saka da alheri da kuka gaya min dan ni ban sani ba wallahi a insha Allah a wannan yammaci mai albarka a wannan gari mai albarka a wannan masallaci mai albarka za a zo a yi magana akan wani topic mai albarka wanda zai yi wani babban malami ne mai albarka idan ni na gabatar da shi to akwai kuma wani babban malami mai albarka shi kuma zai ta'aliki wato ainihin akan topic din shine akan bid'a ba zan ce aka nau'in bid'a kaza da kaza kaza ina yaushe ma zan bata lokaci na gashi yanzu za a kwashe fagen a su kwane shi ba tare da bata lokaci ba a nima ba tare da bata lokaci ba ba tare da wata-wata ba zan iya cewa yanzu a ai na ganin ban faɗi sunansa ba ko to ai ba sai na faɗi sunansa ba a sheikh muhammad al-awwal mai laƙani al akwai babban albani shehunmu ba shi ba ƙaramin amma kuma babba ne shi ma eh in an ce albanin zariya shi kenan an gama to shine zai mana magana akan wannan topic din falyatafaddal mashkura sanarwa ce ko na? Eh, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ga wata sanarwa kamar haka motoci masu namba aa371 rgg honda da kuma xa485 abs mitsubishi da kuma aj603 gwl honda waɗannan motocin guda uku ake cewa sun tsare wuri aka bani a kara makalla jiya ba sai sha biyu na tsaya a zariya. <laughs> na?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 kanawa da makwabtansu suka yi mana allah ya saka da alkhairi a in fara da cewa a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al'imamu abu dawud da abdullahi dan mubarak suka ruwaito shi hadithi sahihi annabi yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nasa wanda duk baya gode wa mutane baya gode wa Allah babu wata kalma da za mu faɗi da ta wuce mai muku addu'ar da suna ta tabbatar da ita da cewa Allah ya saka muku da alkhairi sakamakon ƙaunar da kuke mana kuma mun gode mun gode kuma ni yau to zan yi tsalle na sosai nama na a cikin jaka an ce mai uwa a murhu baya cin tuwo ba miya ko to yau ina cikin iyaye na kanawa sannan nan dama da hagu fuka-fukai ne zan iya tashi indira ko ina insha Allah Allah ya saka da alkhairi ah, an ɗauki wani maudu'i wanda yake mai matukar muhimmanci don haka Allah ya shigar da mu lafiya ya fushe mu lafiya shine maudu'in aliftida'u fi dini kirkira ko kuma yin bidi'a a cikin addini babu shakka wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci wanda na daga abin da ya ƙara mini fahimtar muhimmancin wannan maudu'in ina jin kano wato shine gari na bakwai da aka gayyace ni akan irin wannan ainihin maudu'in wato wannan alama ce akan cewa al'ummar ƙasarmu suna son sunna kuma suna gudun bidi'a domin duk mutumin da ya ce a bayyana mushi sharri don ya guje shi to babu shakka yana ƙin shi ne kuma yana son akasin shi Allah ya tsare mu daga sharrin bidi'a. akwai matuƙar ban mamaki a ce mutum yana musulunci yana da awar yana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma yana bin wata hanyar addini kuma wadda ba ita ce annabin ya zo da ita ba akwai matukar ban mamaki ga wannan to shi yasa eh, na tsaya na tsara wannan lacca tawa kamar haka abu na farko zan yi magana akan ma'anar bidi'a a cikin ainihin harshen larabci da kuma a cikin ainihin fassarar da shari'ar musulunci ta yi mecece bid'a a larabce sannan kuma mecece bid'a a shar'ance sannan insha Allahu ta'ala zan yi magana akan wajabcin sanin bid'a ma'ana domin ba za ka iya kyamatar abin da yake baka san ne shi ba to wajibi ne a san bid'a domin a san ta yadda za a bullo a kyamace ta sannan zan yi magana a kan kullu bid'atin zalala wa in nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane sun ganta cewa kyakkyawa ce zan yi wannan maganar insha Allah sannan zan yi magana akan asbabu liftida'i fi dini sabubban da ke kawo bid'a a cikin addinin musulunci menene ke kawo bid'a ta faru a cikin addinin musulunci mutum ya ƙari ko ya rage ko ya sauya ko ya kawo wata kaifiya ko siffa a cikin addinin musulunci zan yi maganar wannan insha Allah insha Allah ta'ala zan yi magana akan al-asbabul mu'ina alantishar bid'a wasu sabubba da ke taimakawa bid'a ta yaɗu te karfi har ta waye gari an ɗauke ta da karfin sunna ko kuma ma tafi sunna ƙarfi me ke jawo bid'a ta sami irin wannan goyon bayan da ɗaurin gindin sannan zan yi magana akan kaifa naqdi alal bid'a yaya za mu ainihin wato gintsile bidiyo'i mu kawo su waɗannan insha Allahu ta'ala su ne manya-manyan abubuwan da zan tattauna a kai waɗanda wasu bayanan za su shigo ah, ina mai neman taimako a wurin Allah maɗaukakin sarki sai in ce ita bid'a a harshen larabci abinda ake nufi da ita shine wani abu da aka kirkiro shi wanda ba a taba samun irin shi ya gabatu ba to duk abin da ya ɗauki irin wannan siffar ko salan, sai a kira shi bid'a a harshen larabci a ƙarƙashin haka ne allah maɗaukakin sarki a ƙur'ani yake cewa qul ma kuntu bid'an min Rusli ka faɗa musu cewa ba ni ne sabon zuwa daga cikin manzanni ba ma'ana kafin ni an samu manzanni sun gabace ni don haka da na zo bai kamata ku mu'amalance ni mu'amalar kamar abin da ba ku taɓa ji ba ko kun gani kafin ni manzanni sun zo don haka ba sabo ba ne ni a cikin wannan aya kalmar bid'an da ta zo ta zo ne da tsabar ma'anarta ta harshen larabci ma'ana ba sabon abu bane ne kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo manzanni sun zo duniya ta da haka to zuwan shi ba ainihin sabon abu bane sannan nassin alkur'ani ya siffanta kuma ya kiraye Allah da sunan badi'u a inda ya ce badi'u samawati wal ardi Allah shine makirkirin halittar sammai da ƙasa babu wani wanda ya gabaci Allah akan halitta irin ta sammai da ƙasa babu wani wanda ya gabaci Allah a bisa irin wannan sifa don haka Allah ya cancanta ya zama albadi'u wanda ya fara yin halitta da irin wannan kaifiya to wannan a takaice kenan a cikin harshen larabci wanda idan muka koma a cikin ainihin shari'ar musulunci za mu samu malamai sun kawo bayanai da dama da fassarori da dama akan me ake nufi da bid'a wanda duk in ka tattaro maganganun sai ka ga suna taimakawa junansu ne domin maganganun nasu su fa'idantar da abu ɗaya wanda wannan abu ɗayan tattaruwar shi shine malamai suka ce sai a ce ita bid'a a cikin addinin musulunci ita ce a tariqatul muhtara'a wata hanya wadda aka ainihin ƙagota fiddini a cikin addini tubahi shari'a wadda take ta yi kama da shari'ar musulunci Yi dubi hatta kan rubu ilallah. wadda yake an kirkiro ta ne da nufin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki walam ya yaqum ala sihatiha dalilun shar'iyyun sahihun aslan a wasfan a shar'ance babu wani dalili ingantacce wanda zai tsaya ya mara mata baya wajen asalinta ko kuma wajen siffarta to wannan ta'arifi ne wanda yake jami'i wato fassara ce ta bidi'a wadda take jami'a ta tattaro abubuwa wadda in muka koma muka dubi gaɓoɓin wannan fassara za mu ga gaɓar farko cewa bidi'a ita ce wani abu da aka ƙirƙiro shi aka kawo shi cikin addinin musulunci wanda in ka dube shi ya yi kama da shari'ar musulunci amma kawo shi aka yi baƙo ne ba ainihin ɗan gida ba ne a cikin musulunci sannan wanda ya kawo wannan abu ko wanda yake yin wannan abu yana yi ne da nufin kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana fata yake Allah ya bashi lada ko ya mishi gafara ko ya mishi rahama ya saka shi aljanna ranar gobe alkiyama saboda wannan abin da ya kawo a addini wanda babu shi sannan aka laluba gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dama da hagu aka rasa wani dalili ingantacce wanda zai kawo asalin wannan abin ko kuma abin yana da asali amma an zo mishi da wata kaifiya wadda ita kaifiyar babu wani dalili ingantacce da ya tsayu domin ya mara mata baya wannan shi ake kira bidiya a cikin addinin musulunci yanzu da wannan fassarar kere-keren motoci da wayoyin tarho da kamera da abubuwan da suka shafi motoci jiragen sama da makamantansu waɗannan ba za ka taɓa kiransu bidi'a ba ba za ka kira sirfanin da ke wuyan taguwarka ko kwaɗo da linzamin da ke wuyan rigarka ba za ka taɓa kiran shi bidi'a ba domin babu wani tela da ya zo da wata salon riga da nufin cewa ya kawo wani abu addini ne wanda yake kiran sauran 'yan uwanshi teloli su rinka yi sannan yara su rinka sawa ranar sallah don Allah ya ba su lada na musamman don sun sanya irin wannan surfanin a wuyansu ba wani tele da ya taɓa to kaga da wannan ne ashe idan tele ya tsaya ya tsara wani surfani a wuyan taguwa ba za ka taɓa kiran wannan abun bidi'a ba domin ka je ka same shi malam tela me yasa kai haka ba zai ce na yi ne wannan don a sanya ta zama wata hanya ta samun lada a addini ba to da wannan ne za ka gane shirman 'yan bidi'a da dama idan kai musu wa'azi ka ce kaza bid'a ne kaza bid'a ne kaza bid'a ne daga cikin nau'o'in abubuwan da suka kirkiro ko kuma abubuwan da ke da asali suka kawo mai siffa ta musamman in ka ce bid'a ne saboda wannan abun sun kawo shi a cikin addini ne da nufin samun lada aka lalibe su da dalili babu sai su ainihin yi fushi su ce to ai kwalar rigar kama bid'a ce dan annabi ya sa irin ta ba to in ka tambaye su shin wannan riga tawa ko taguwa tawa da ke da salo iri kaza ko ado iri kaza na sanya ta ne da nufin in samu lada kamar yadda kuke ibada kaza da nufin ku samu lada su da kansu lisanu halihim wa qalihim yaqulu laka za su ce maka a, yo ashe kai ba bid'a kai ba ado ne kai jama'a mun gane wannan da kyau ko mafi karanci sai a ce ka sanya abin da yake halal ne jama'a mun gane in ko an tagaza an tagaza tun da ado ne sai a ce to kenan ana fatar ka samu wani ladama na musamman domin nassin hadisi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamala jama'a mun gane wannan da kyau ko to Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka in kana son ganin gamsashen bayani game da matsalar ta'arifin bid'a a shar'ance ba ta'arifi irin na mashirmanta ba ka karanta littafin al'iti samu bis sunna na al'imamu shatibi al'iti samu bis sunna na al'imamu shatibi wannan littafi ne wanda nake fatan dalibai da malaman ilimi su ba shi kula ta musamman kwarai da gaske domin alimamu shatibi babu shakka yana daga cikin manyan malaman malikiya wanda yake bid'a bata ji daɗi a hannunsu ba kuma abin mamaki tarihin malaman malikiya ya nuna malaman malikiya sun fi kowa fada da ainihin bid'a malaman malikiya sun fi kowa fada da bid'a amma abin mamaki sai ka ga malikiyar yankin musu kuma sun fi kowa daure bidi'a gindi kaga wani irin akasi sama da ƙasa malikiya su suka rubuta albida'u wan nahyu anha ibn wadah al-qurtubi al-imam abubakar ne tartushi ya zo ya rubuta ainihin littafi shi ma akan ainihin a ah, tahziru an al ga dan fodiyo nan ihya sunna kadai ta ishe ka bayanul bida'i duk waɗannan littattafai wasiqatul ikhwan nurul albabi duk waɗannan wasu gorori ne da malikiya suke da su na dukan bid'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to haka kowace bid'a bata ce ko da mutane suna ganin ta kyakkyawa domin shari'a ba tana aiki da ma'aunin mutane ba ne tana aiki da ma'aunai ne guda biyu waɗanda hadithi sahihi da al'imamul hakim da imam malik suka ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne faufau ba za ku ɓace ba matukar kun yi riko da su littafin Allah da sunnata jama'a ku sani hadisi ba kanin alqur'ani bane a wajen karfin hukunci da qur'ani da hadisi karfin su ɗaya gam ba su da bambanci wajen ƙarfin hukunci wajen falala ce da daraja alkur'ani yake gaba ya kamata ka gane wannan magana dan kawwa ne ya zo maka da hujja a hadisi ka ce yau aini hujja ta a ƙur'ani ce don haka ƙur'ani ko yayan hadisi ne to ka fahimci kuskure a wajen ƙarfin hujja idan ƙur'ani ya ce a yi sallah hadisi ya ce sallan nan a yi ta da siffa iri kaza wannan magana duk guda ɗaya ce jama'a mun gane wannan da kyau ko to don haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana cewa matukar al'umma suka yi riko da alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama faufau ba za su bace ba don haka duk sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen jawabi to sai ya ainihin daga wannan kalma ya yi kirari da ita ita ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar al'imamu ahmad da muslim suka ruwaito sahihin hadisi ƙauyawa suka yi ta yawo da jita-jita cewa wani matashi ya samu taɓuwar hankali a cikin garin makka yana zagin alloli labari har ya je wani magori wani boka sai ya haɗo kayan bokancin shi ya taho ƙasar makka yana shigowa cikin garin makka ya ce labari ya ishe ni cewa wani matashi ya samu taɓuwar hankali har yana zagin alloli to shine ni kuma na zo don in taimaka mashi da magani don a zauna lafiya to suka nuna mai annabi sallallahu alaihi wasallama to shi yasa ake so duk sanda kake kai dan sunna ne to ka zama natsatse yanzu shi wannan boka jita jita ta je mishi kuma tsakanin shi da Allah ya yarda cewa annabi ya samu taɓo hankali don mutumin da aka ce na zagin alloli ai kaga akwai alamar taɓo hankali ta tare da shi da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ce mishi labari ya ishe ni cewa ka samu taɓuwar hankali kana zagin alloli ni kuma ina maganin mahaukata shine ko kana da bukata annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan ɗayan abu biyu in yayi to zai gaskata wannan magori maganar da ya ji ko annabi ya zagi ko ya duka to sai ya ce to ku rike mini shi sai ya ci gaba da aiki haka ne amma sai annabi ya ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار magori sai ya manta da bokancin da ya zo da shi sai ya ce a id alayya kalamaka haza ka maimaita min zancen nan naka annabi ya sake maimaita min shi ya sake cewa annabi ka sake maimaita min zancen nan naka sallallahu alaihi wasallam ya ce ka miƙo hannunka maka mubaya'a in karbi addininka ya ce na ji zantukan bokaye da mawaka da duk wasu mashirmanta ba wanda kai kama da shi na tabbatar kai wakilin Allah ne zuwa gare kun gani haka yake kai kan kaɗin nan zaka fitinu da yan bidi'a wani ya zo ya ce yi tashin hankali to billahi lazi maganin shi kawai a gaya mai ƙur'ani da hadisi kar a biya mishi in ka biya mishi shikenan innakum idan misluhu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya mishi wannan mutum ya ji daɗi ya sake cewa ka miƙo hannunka in sake maka mubaya'a a madadin jama'ar ƙauyenmu zan je musuluntar maka da su baki ɗaya kafin ka iso jama'ar musulmi na kawo wannan ne don in tunasashe mu jimlolin da ke ƙarshen wannan ainihin hutuba da ake kiranta khutbatul haja wadda sahabi jabiru dan abdullahi kamar yadda al'imamu muslim da nasa'i suka ruwaito ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karantar da mu ainihin irin wannan khutba ta haja akan duk abin da za mu fara shi yasa lecturer ne kai a polytechnic a fce a university kana physics department ko english wallahi in ka zo karka ji kunyar ka fara lecture ka ta turanci ta boko da wannan khutbatul haja babu dokar da ta hana tun daga dokar Allah har doka arnan ƙasa ba ta hana amma abin mamaki lakcarorinmu da makamantansu ma'aikata 'yan siyasa da sauransu suna kunyar su bayyana sha'ira min sha'airil islam amma su arna ba su jin kunya ana magana yanzu zai buɗe baki ko ina ya ce hallelujah hallelujah hallelujah amma kai kana jin kunyar ka zo za ka yi lecture a physics department ka fara da khutbatul haja wallahi da za ka kawo ai ɗaliban jami'a style suke so idan ka zo da sunna ka daina jin kunya mursisi za ka shafa idan ka ainihin gawayi ko ka sa ka yi sai ɗalibai su ga ka zo da wani style ne ka fara ka gani lecturer za ka ƙara farin jini a lecturing ɗinka insha Allah to saboda haka wannan kalma ce da annabi yake yawan nanata ta wadda ta zo a ainihin cikin hadisai da dama na daga ciki akwai shahararren hadisin irbadi dan sariya a idda ainihin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbai wa'azi wa'azi mai cike da fasaha sahabbai suka ainihin shiga cikin damuwa cewa wannan wa'azi ko na bankwana ne annabi sallallahu alaihi wasallama ko zai wafati ne shi yasa yake mana irin wannan wa'azi to ya manzon Allah yi mana wasiya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na ce shahararren hadisi ne wannan hadisi wasiyar shi ce musu ya ittaqullaha wa alaikum bisam'i wa ta'a wa in abdun habashiyan ku ji tsoron Allah kuma ku ji kuma ku yi ta'a ko da shugaban ku bawa ne ɗan ƙasar habasha mai dukunkunan nan kai wa innahu man ya ish minkum ba'adi fa sayara ikhtilafan kathira annabi yace wanda di ya rayu bayana zai ga sabani mai yawa yanzu dai kai kaga irin yadda ake sabani jama'a kai da matarka yanzu ba mazhaba ku ba ƴaƴanka ba mazhaba ku ɗaya ba kowa kama mazhaba shi malam kamar marina kaga matsala kenan sai annabi yace fa alaikum bi sunnati lallai ku riƙe sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina haka sunnar khalifofina waɗanda suke shiryayyu ne masu shiryarwa kafin mu tafi da nisa ya kamata jama'a su fahimci hadisin nan ba ana nufin sahabban nan ko khulafa'ur rashidin suna da wata sunna akasin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ijtihadin da suka kawo wanda bai saba ma alqur'ani ko hadisi ba sai a karba to shine irin waɗannan sunnonin da annabi yake ishara amma yau da za a kamar yadda za mu zo mu samu nan gaba wani ya zo ya tambayi sahabi abdullahi dan umar akarmakallahu ina matsayin mutum ya hajjin tamattu'i da haɗa hajji da umara sai ya raba su da ainihin ɗan shakatawa haka ina hukuncin wannan sai ce wannan abu ne mai kyau ya yi daidai annabi ya yi kuma ya yi umarni da haka sai ce amma ai babanka umar shi kan yana hana haka ya ce zancen banza magana annabi za ka bi ko magana ubana sai wartake shi ce tashi bar mushi makarantar yanzu wannan maganar ba za a ɗauki wannan sunnar ta umar ba a ce yo tun da umar ya hana ta to shi kenan kawai a hannu sai a ce a'a yanzu wannan bata zama sunna ba ta zama ijtihadi wanda yake za a hukunta shi a matsayin kuskure domin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ba ma'asumai bane daga kuskure don so da dama mutane za su je su ɗauko wata fatawa ta wani sahabi wadda in ka dubi zahirinta tana saba ma nassin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yo amma su ba sun yi wannan fatawa bane don ta saba wa sunna me yiwa sun yi ta ne a ƙarƙashin ɗaya daga uzurorin da shekul islami ahmad bin Halim ibn taimiyya ya ishara a cikin littafin ah, abin nan raf'ul malami me yiwa wannan sunnar bata iso gare su ba me yiwa wannan ainihin jawabin sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shi wannan sahabin bai musulunta ba ko wani uzuri makamancin haka saboda haka sai ya bada fatawa daidai da ilimin shi mutumin da aka yi mai tambaya ko ya tashi bada fatawa ya cire son zuciya ya cire ainihin kin Allah ya saka takawa da ainihin tsoron Allah ya bada fatawa daidai da ilimin shi ko ta zama kuskure sabanin alkur'ani da hadisi bai cancanci zargi ba domin ba son zuciya bace ba shigantaka bace saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abbo alai bin na ku ainihin rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da khulafa'u da ainihin fiƙoƙinku wa kuma wa muhdathatil umuri sannan ahir ku guji abubuwan da suke kirkiraru ne fa inna kulla bid'atin dalala domin kowace bid'a bata ce mahallin shahidi kenan kowace bid'a bata ce ka'ida ce sananniya a wurin malamai ga su zaune dama da haguna idan kullu ta taso suna wanda yake ba shi da ma'arifa to wannan na daga cikin alamatul umumi ma'ana wannan kullu kuciya ce a hausa kenan kullu kuciya ce duk abin da ya cancanta a shar'ance a kira shi bidi'a, to wannan abin bata ne komai kankanta shi komai girman shi kuma komai girman wanda ya kawo shi wannan hadisi ne sahihi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jabiru dan abdullahi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sa'ad da ya tashi khutuba bayan ya gode wa allah ya yabi allah da yabon da ya cancanci allah sai ainihin ya kawo wannan kalma ya ce ainihin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnari to jama'ar musulmi haka wannan al'amari yake duk sa'ad da aka ce kaza bid'a ne to wannan al'amari ba ka da yadda za ka gyara shi a cikin addinin musulunci babu wata fuska da za a yi mishi kwaskwarima ya samu karbuwa a wurin Allah domin sanannen abu ne cewa aiki ba zai karbu ba sai in an yi shi don Allah sannan kuma sai ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan irin ainihin tarbiyyar da annabi ya wa sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai sahabbai da suka ainihin zansu ne malamai da suke jagorancin ainihin al'umma suke karantar da musulunci su ma sai suka ɗauki wannan tarbiyya suka ci gaba da ainihin fada da bid'a da tabbatar da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara mishi yarda ya ce ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ya ce ku bi sunna kar ku kirkiro bid'a domin an riga an ɗauke muku duk wani abu da kake tunani kana da bukata gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana maka a ƙur'ani manzon Allah ya bayyana maka a sunna shi yasa babu wata ibada jama'a wadda aka yi ta a bayan waɗancan karnuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yabe su khairun nasi mallazi ne alladhina sun mallazi ne hadisin imran wanda bukhari da muslim suka ruwaito babu wata ibada da za a yi a bayan wannan ainihin karni da zan tana da asali a musulunci ko kuma kaifiyarta ta zama karɓaɓɓiya ce ba za ta taɓa yiwuwa ba duk wani abu da ya shafi addinin musulunci da fassarar shi da abin da ya cancanta a bayyana shi ya faru ya kare a wancan zamanin shi yasa idan kana son kai da kake rayuwa a yanzu ka zama mai alheri sai ka koma waɗancan ƙurunul mufaddala sai ka ɗibo addininka sai ka dawo wannan zamanin sai ka bauta bautawa Allah da shi to ya zama kana rayuwa kenan a zamun nan da yake annabi bai musu shaida da zamun nan alkhairi ba amma addininka da kake yi ya zama addinin alkhairi to in addininka ya zama na alkhairi to komai ma ya tsira insha Allah sannan sahabi abdullahi dan umar shi ma yakan ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa in ra'ahan nasu hasana ko da mutane ko na ganin ta kyakkyawa ce wannan asari nashi al imamu darimi shi ne ainihin ya fidda shi da isnadi sahihi kamar yadda al-imam tabari a tabarani shi ya fitar da wancan da mu gabatar daga abdullahi dan mas'ud shi ma isnadin shi sahihi ne jama'a wannan ainihin maganar kamar yadda na faɗi sahabbai baki ɗayansu malamansu da mabiya fatawar malamai daga cikinsu akan haka suka tafi al'imamu darimi ya ruwaito wani ainihin asari wanda wannan asarin akwai buƙatar al'umma su yi nazarin shi su fahimce shi da kyau almajirin abdullahi ɗan mas'udin ya ce mukan je mu taru a kofar gidan abdullahi dan mas'udin tun kafin sallar asuba idan ya fito sallar asuba sai mu haɗu mu tafi masallaci da shi ya ce nan sai sahabi abu musa al'ashari ya zo ya ce ibn mas'udin abu abdurrahman bai fito ba ne sai muka ce mishi eh da ya saurare shi ya fito sai ya ce mishi na ga wani abu wanda ban taɓa tsammanin zan gan shi a rayuwata ba amma in Allah ya raya ka kai ma insha Allahu za ka gani ya ce menene ya ce bari idan ka gane maka suna isa masallaci sai je ya samu jama'a sun yi halka-halka da'ira-da'ira an samu wani muƙaddimi yana ƙaddaman musu da ɗariƙa yana ainihin ba su zikiri ka za ku yi ƙafa ɗari la ilaha illallah kafa ɗari salati ku yi kafa ɗari hailala ku yi kafa ɗari abla dan mas'udin yana zuwa sai ya ce kun zo da bidi'a ta zalunci kuna nufin kun fifici sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ilimi ne da tsoron Allah da za ku zo da abin da ba su zo da shi ba don Allah jama'a abla dan mas'ud yana musun salati ne yana musun hailala ne ko wani abu daga cikin zikirori amma yana musun kaifiyar da aka zo da ainihin waɗannan zikirori da ake rabawa jama'a ne tun da Allah ya bayyana zikirori manzon Allah ya bayyana su a cikin sunna sallallahu alaihi wasallam ba sa buƙatar sai wani muƙaddimi ya kwasa maka ya ce maka ga iya abin da za yi da safe ga iya abin da za yi da yamma wai har kuma a ce in ma baka bi yadda ya kwasa maka nan ba Allah ba zai saurare ka ba a dandalin alkiyama a ina ake irin wannan jama'a wannan magana tana nan cikin sunan darimi sananniya ce kuma yo ashe wannan yake nuna mana na daga cikin hanyoyin da bid'a take zuwa shine a samu abin da yake da asali amma a kawo mushi wata siffa ko wata kaifiya daban misali yo ai tahiyya tabbatacciya ce a cikin ainihin sallah kuma ƙira'a tabbatacciya ce a cikin sallah salati ma tabbatacce ne a wurin sallah amma don Allah ka kasanta haka ka je ka tambayi malaman fiqhun garinku idan kai kabbara harama ka karanta tahiya kai salati sannan idan ka tafi zaman tahiya ka karanta fatiha da sura duk wani malamin fiqihu da ka sani ko da iya karatun sha'alari ka je ka kai mai fatawa akramaka makallawa ina hukuncin sallata kalmar farko da zai ce kayi bid'a to kai ma sai ka kaɗa mishi gwanjo cewa to yanzu akramaka Allah tahiyar da salati bid'a ce ko ko karatun qur'ani la ilaha illallah kai ma kai mishi haka ba haka suke ba ko yan bid'a akwai demokradiya mala akwai siyasa wuri sai ka faɗi abin da yake da kai da su kun haɗu akan cewa ba daidai ba ne amma kawai sai su nemi haɗa ka faɗa da jahilai sai a buga salati malam a ce la ilaha illallah to kun ji yana gaba da manzon Allah amma salatin annabi na miƙe ne da nai Allahu akbar sallah a zahar. ina runguma hannuna a ƙirji. sai ne Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshe to da ka ce bid'a ne sai in ce to jama'an musulmi kun ji ya ce salati bid'a ne sai in ciga da salati abin da suke kenan to yanzu abu na farko da za a fara hukuntawa kayi shine kayi bid'a domin a nan ba magana kabli ce za ta zo ko ba adi ba domin ba magana wa man na ƙasa wa zada a nan me ka na ƙasa babu me ka zada babu amma gayyarta wa taita bi sifatin ghair mashru'a fa hukima ala salatika bi anna fiha bid'a me yasa saboda ka canza ka kawo wata siffa da zarar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama in ka je ka ɗauki wannan umarnin da ɗumi shi ka bai mutane haka ka kauce amma kana cewa ku yi kafa kaza cewa kafa kaza nan da kai kayi laifi kayi bid'a domin ka kawo wata siffa wadda take umarnin da ya zo da wannan ibadar bai zo da ita ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to wannan kar a manta Allah ba zai shar'anta zikiri ya shar'anta salati sannan kuma ya gaza shar'anta yadda ya cancanta a yi ba ba zai yiwu ba a ce Allah maɗaukakin sarki ko kuma a ce mutum ya ƙera gida ya baka ai maka misali ƙasa-ƙasa amma ranar karɓar mabuɗi kuma a ce ya gagara baka mabuɗan gida ina ma'anar ya baka gida kenan yo Allah madaukakin sarki ya umarce mu da salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da salati sai ya zama Allah da ya dau nauyin saukar da alkur'ani da turo da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama sai ya zama bayyana yadda za a yi beba sai a ce an bari a hannun kowa ya dubi yadda ya cancanta ya baiwa mutanen shi kuma wannan kaifiyar ta zama ibada yadda har in wani ya ce ba daidai ba ce sai a ce ya rugurguza asalin umarnin Allah don Allah an yi adalci a cikin wannan zancen ba a yi adalci ba ba a yi adalci ba Allah ya kiyaye to don haka kamar yadda na faɗi sahabbai da dama sun tafi a wannan tsarin al'imamu tirmidhi da hakim sun ruwaito asari daga sahabi abdullahi dan umar abdullahi Ɗan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yana zaune sai ya ji wani ya yi atishawa da ya atishawa da ya tashi sai ya ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Don Allah wannan mutumin meye godiya ya ga Allah wa annabi salati duk ibada ba kewaya mu kenan ba a gode wa Allah wa annabi salati amma sai abdullahi dan umar ya ce eh ba fa haka manzo Allah ya karantar da mu ba to yanzu shi kenan sai a je gidan rediyo a buga a jaridu a ce abdullahi dan umar ya ce ka a gode wa Allah ka wa annabi salati kaifiyar yake cewa ba haka annabi ya karantar da mu ba annabi cewa ya in kai atishawa kai hamdala in kai hamdala wani na kusa da kai ya ce yarhamukallah kai kuma ka ce Allah wa yuslihu balakum Hadithin bukhari da muslim ko kuma yaghfirullahu lana wa lakum Hadithi sahihi riwayar imam ahmad a cikin kitabul musnad abin da ya tabbata kenan ah to shikenan yanzu wannan da ya tashi sai ya ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi dan Allah ka gaya mini menene ke da muni cikin wannan kalmomin godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Abdullahi dan Umar sai ce a'a ba haka ma me abin ya karantar da mu ba amma hamdala gaskiya ce salati gaskiya ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai koyar da mu salati gare shi ba da yanzu ne jaridun gobe duk sai kaga headline an ce abdullahi dan umar ya ce salati karya ne saboda rashin adalci a cikin magana sahihin hadisi a cikin sahihul bukhari annabi ya karantar da sahabi addu'ar kwanciya in ka zo kwanciya bacci ga yadda za ka ga yadda za yi da ya zo wajen karantar da shi lafazin addu'a sai ya ce da shi ka ce amantu bi nabiyyika allazi arsalta sai annabi da ya gama karantar mishi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ka maimaita addu'ar in ji ka biya in ji ko ka haddace daidai sahabi bara'u ya kawo ta tsaf da ya zo sai ya ce amantu bi rasulika allazi arsalta sai annabi amantu amantu bi rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce ni ban karantar da kai haka ba abinda na ce maka amantu bi rasu bi nabiyika karambani da zangayi shi ya kai ka kace rasulika amma don Allah nabiyullahi muhammadin ba shi ne kuma rasulullahi ba amma da yake annabi bai karantar da shi ka ce amantu bi nabi rasulika ba da ya canza annabi ya ce ba zai karba ba kuma da ijma'in malamai sun ce rasulu ya fi nabiyu yanzu ba ƙarin girma aka yi wa annabi ba amma ka'ida wallahi idan ƙari ya shigo cikin sunna bindiga take ta fashe kwatankwacin gulob din nan kana jona mishi wayoyin lantarki high tension din nan kana so ya haske maka masallacin nan bindiga zai gaba ɗaya ba zai hasken ba glob din nan yanzu wutar da yake bukata ita ce wannan siririyar waya wadda aka bi aka tace ta da ta biyo cikin transformer kai da kace sai kace so kake ta zama tana da haske kamar irin ta airport na jidda don haka sai ka jawo murtuka murtukan wayoyin nan sai ka jona mai zai yi hasken zai tsaya iya idda yake da bindiga zai ya fashe ka rasa shi duka to wallahi haka bid'a take in ta shigo cikin sunna gaba ɗaya na kiyace gurnet ne bindiga ibada take da Allah baya karban ibadar da ya zama akwai bid'a a ciki ya kamata mu gane wannan jama'a shehu usmanu cikin littafin wasiqatul ikhwani ya ba da labarin wani labari wanda wallahu alamu bi sihatihi amma dai a ciki akwai abin lura ya ce wani mutum ne ya mafarki ana ta auna wa mutane ibadojinsu sai aka zo ana auna zikirin masu zikiri in an yi da sallah tasbihi 33 takbiri 33 tahmidi 33 ana ta auna musu ana ba su suna wucewa aljanna can sai aka zo ga wani shi gefe guda an kyale shi ya ga duk an watse an rabu da shi ya ce lafiya kun auna masu casa'in 99 balle ni mai ɗari sai suka ce ai ba mu da ma'aunin ne da zai ɗauki naka kwaya ɗaya fa ya ƙara don Allah mai laifin kwaya ɗaya jama'a yo amma ka san shaja'a in ta wuce shaja'a ta zama hauka in aka ce yana da ƙarfi ya zama abin ban sha'awa amma ka ce ƙarfin tsiya ne da shi malam doki 'ya'yan jama'a yake yi ya zama mahaukaci misalin ke kenan yanzu in kai sallah a zahar raka'a biyar da gangan idan wani ya ce maka bidiya sai ka ce a ah, yo yanzu nan jama'an musulmi sallar bidiya ce kaga da mu da kowa mun dace akan cewa yin sallar la'asar ko a zahar raka'a biyar bidiya ce amma kuma ibada ce fa domin wanda ya ƙara raka'a ɗaya na ya ƙara ne da nufin mai. da nufin neman kusanci ga Allah yadda Allah zai bashi shi lada saboda haka ya waje ba jama'a mu kiyaye wallahi ibada ka yi ta yadda aka ce abin da ba a ce maka ka yi ba kar ka sake ka yi shine ainihin zaman ka lafiya Allah ya taimake mu ibn abbasin wata ran shi ma yana wa'azi kamar yadda ya faru ga ainihin abdullahi dan umar yana wa'azi akan sunancin yin aikin hajji na tamattu'i sai wani ya ce mishi ai abubakar da umar su wa'azinsu cewa suke yi kar a yi tamattu'i su kuma sun hana ibn abbasin sai ya tsaye da wa'azi cik ya ce jama'a za a yi kwaran kwatsa fa kwaran za ta faɗo aka ce lafiya kar makallahu ya ce ina cewa manzan allah ya ce wai ana cewa wasu abubakar da umar sun ce yanzu kun ga inda daraja take idan ka gwada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar sai a ture su gefe guda dobi Abdullahi dan Umar Abbas da ina ce muku manzan Allah ya ce kuna cewa Abubakar da Umar sun ce su waye Abubakar da Umar amma shi Ibn Abbasin ai ya san ko su waye yo amma aka gwama su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ma a gwama su ba balle a ce har fifiko ya bayyana gwamawar ma tun farko kuskure ce to ya waje ba jama'ar mu su fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sannan ya kai ɗan uwa musulmi ka sani da cewa idan baka san sharri ba ba za ka iya kauce mishi yadda ya kamata ba idan baka san sharri ba za ka iya durmusa kanka a cikin shi baka sani ba da wannan ne al'imamu Turmi ya ruwaito kyakkyawan hadisi da sahabi zaidu ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tura shi don ya je ya koyo harshen da ainihin kafirai suke yi wanda allamatul mubarak fori ya fassara shi da cewa harshen ainihin wato turanci ne da kuma harshen yahudawa wato ya je ya koyo domin annabi ya ce bai amince da su akan littafin shi ba ya ce ya je a cikin adadin kwanakin da ba su kai mako biyu ba ya je ya koya saboda albarka annabi ne ya tura shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya yi graduation daga english department a ƙasa da two weeks ƙasa da mako biyu saboda manzo Allah ne ya bashi scholarship sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko Ya ce shi yake rubuta takarda za a rubuta musu in sun rubuto shi yake karantawa malamai sun ainihi suna kawo wannan da karin maganar cewa man amina lughata qaumin amina min makrihim mutumin da ya san harshen mutane ya amintu daga makircinsu in baka jin harshen mutane yanzu nan sai kaga suna kallon ka suna fara'a ashe cinikin ka ake yi ana kammala cinikin sai a sargafa maka igiya a gaba da kai wajibi ne jama'ar musulmi musan bid'a kuma musan yadda bid'a take sadadowa ta taho cikin addinin musulunci wannan wajibi ne shi yasa malamai suke ba da muhimmanci a wajen darussa na usulul fiqh domin karantar da ɗalibai game da sunna da kuma bid'a game da sunna game da bid'a don me domin idan baka san bid'a ba to sai ka waye gari kana ɗaya daga cikin masu mara mata baya ko kuma masu kirkiro ta a nan ne ainihin al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin huzaifa Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda inda yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa fihi an yudrikani ya ce mutane sahabbai in suka zo tambaya alheri suke yi amma ni kullun sharri nake tambaya kullun sharri nake tambaya me yasa yace dan kada sharrin nan ya zan ban san shi ba ya riske ni shi ba a yi laifi ban aka bude wani aji wanda yake wannan aji za a rinka karantar da tsabar bidi'a ne dan mutane su san wajihul ibtida'i fi dini yadda bid'a take shigowa cikin ainihin addini karantar da mutane su samu kansu a halin basira mawaƙi yake cewa araftu sharra la sharri walakin li tawaqqihi ina koyan sharri ne ba dan yi ba sai dan in yi taka tsantsan uguje shi to ta yaya za ka yi kasan ainihin bid'a wallahi sai ka je wurin malaman sunna malaman sunna su ne suka san sunna su suka san bid'a domin ka'ida ita ce mutumin duk da bai san sunna ba babu yadda zai iya sanin ainihin bid'a mutumin da bai san bid'a ba babu yadda zai iya sanin sunna mutumin da bai san tauhidi ba ba zai iya sanin shirka ba mutumin da bai san shirka ba ba zai iya sanin tauhidi ba dan haka abubuwa ne suke kishiyoyin juna ne amma kuma kamar tagwaye ne dan haka wajibi ne a san bid'a a san hanyoyin da bid'a take sadadowa to na daga cikin hanyoyin da bid'a take ainihin sadadowa jama'a bid'a takan saɗaɗo ta hanyar fatawa ko da ta malami wadda take bata tsayu akan wani dalili na shari'a ingantacce ba ta iya yiwa ka ce ah, ɗazu an ce kuma in malami ya ba da fatawa aka gane kuskure ce bai da laifi ina so ɗan uwa ka fahimci cewa akwai bambanci tsakanin mutum fa da magana shi ga misali idan liman ya zindima ashar sai a ce sadaka Allahul azim saboda liman ne liman in yi ashar sai a ce sadaka Allahul azim idan sarkin maguzawa ya karanta kulhuwallahu ita kuma sai a ce ta zama ashar yo in ka gane wannan limami na musulunci zai iya yin magana ita maganar sai ta zama kuskure ce gare shi matsayin ta zama bid'a ne kai in ka san bid'a ce ka ci gaba da yinta amma shi kuma sai ya zama ma ya samu lada saboda shi ya nufi alheri ne kuskure ya faru to in ka gane wannan sai ka fahimci magana ta ta ɗazu akwai bambancin mutum da magana shi za a ga ha'u sun yi wata magana kana nan wata ran sai ka ji wani ya dubi wannan magana ya ce wannan bid'a ce kuma kana karanta a wani wurin sai ga an ce bid'a ce kana karanta kuma sai ga wani malamin fiqh ya bada fatawa da ita misali malar rufa'i a cikin ishmawi cewa ya haramun ne in limamin juma'a ya hau mimbari yana hudu ba ranar juma'a in ka zo kai kuma ka kabbarta tahiyatul masjidi nafila fila cewa ya haramun ne karara yau amma sahihin hadithi cikin bukhari da muslim sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-ghatfani ya zo masallaci ranar juma'a annabi yana cikin hudu ba ya samu wuri ya zaman shi annabi ya tsaye da hudu ba cik ya kira sunan shi ya ce wane kayi na fila raka'a biyu ne sannan ka zauna ya ce a'a ya ce tashi ka yi sannan ka zauna yanzu wannan umarni ga wannan sahabi kenan ko da gyaran kuskuren da ya ko sai kuma annabi ya kawo doka har kiyama ta tashi haka take ya ce idza jaa ahadukumul juma'ata wal imamu alal mimbar fala yajlis kar ya sake ya zauna hatta yusalli raka'ataini wal yukhaffif fihima idan ɗayan ku ya zo daga yau ranar juma'a liman na kan mimbar yana khutuba ahir kai ya sake ya zauna yanzu zaman ke ya ma zama laifi kaga matsala kuma to kaga annabi ya ce kar ya sake ya zauna shi kuma wannan ya ce dole ya zauna in har ya sake ya nafilan nan ya aikata haramun in ji rufa'i shi kuma annabi ya ce kar ya sake ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu amma ya takaita su to yanzu wannan magana ta rufa'i ba za mu yi shaidar kowa ga Allah ba amma mune mishi fata da zaton alkhairi babu shakka bai yi ta dan sharri ba kuma bai nufi barna ba iya abin da yake gani daidai ne shi ya rubuta Mune mishi fatan ko son zuciya babu tattare da shi haka yake ganin wannan maganar daidai ce sai ya rubuta ta amma sai ta zan ba daidai ba ce to shine malamai suka ce irin wannan sai a bashi lada guda saboda kyakkyawar niyyar shi sai kuma a yafe mishi kuskuren da yi saboda abin da ya faɗi ba daidai ba ne to yanzu kai sai ka ji waccan magana ta rufa'i ka ji wannan kuma tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to amma kai zuciyarka ta fi natsuwa da maganar malar rufa'i to babu shakka bidi'a ce a cikin zuciyarka kai dan bidi'a ne to yanzu in ka dawo ka ƙi Allah kuma sai ka ce to jama'a kun ji an ce malar rufa'i ma dan bidi'a ne sai a ce a'a ƙarya kake malar rufa'i malamin fiƙihu ne amma kai ne ɗan bidi'a jama'a mun gane ina faɗin haka ne saboda kamar yadda na ce 'yan bidi'a suna da siyasa jama'a kuma idan ku masu sunna idan ba ku shafa wa idan ku toka kun murtike zuciyarku ku daina tsoron bakin jini ku daina tsoron sharri wallahi duk mai tsoron bakin jini da sharri wallahi ba zai yada hadisi ba ba zai yada sunna ba dan yan bid'a za su sha dare suna tsara yadda za su yi maka sharri dan ka faɗi sunna to ya zama zuciyarka ta dake tafi dutse bushewa ba abin da ya dame ka ka faɗa duk abin da za su faɗa su faɗa idan kuma suka yi magana kai ma miƙe kai magana in dan bid'a ya miƙe ya faɗi bid'a ya tara maka gwanjan jahilai la ilaha illallah kun ji ya ce kaza kai ma sai ka tare ka ce la ilaha kai wa na kamar da eh, sai kai wa kamar madda salati ka ce jama'an musulmi kun ji abin da ya ce sai ka kara cika da salati sai kai to sai ka ga mutane sun watse mai to baya sake maka irin wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'a in kuka gane wannan to za ku ga babu shakka al'umma wajibi ne su san bid'a wajibi ne su fahimce ta domin su bayyana wa ainihin al'umma yadda take karashen waccan magana hadisi ya zo sahihi cikin sunan tirmidhi sahabi abu sa'id al-khudri ya je masallacin juma'a ashe sarkin zamanin ya hana a yi nafila in ya hau mimbar yana hudu ba shine liman har ya aje dogarawa da 'yan agaji cewa duk wanda kuka ga yana nafila sa'ad da nake hudu ba to ku zaunar da shi turan nan sai sahabi abu sa'idin al-khudri ya isa masallacin juma'a a makare sai kabbarta nafila dogarawa sun yi ca kan shi za su zaunar da shi sai suka ga kai wannan malamin fa ba zai tabu ba sai suka tsaya da aka yi duk da sallah aka yi ta jayayya wannan malami ya zo ya kawo hayaniya a masallaci kaza kaza da aka tafi gida sai almajiran shi suka same shi suka ce ala gafata mala muna ganin girman ka don haka ba wanda zai iya taba ka mu kyale shi abin da muke gani tun da hukumar masallacin nan sun hana irin wannan sallah to muna ba da shawara akar makallahu ka daina ya ce billahi lazi la ilaha illahu ba wanda zai hana ni in yi aiki da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar irin ta imam malik ya faɗi dan fodiyo ya kawo ta cikin ihya sunna ya ce kawai dan mutum yana da zaƙin baki da kara gaɗe saboda zaƙin bakin shi da iya lauya magana kawai sai zo ya raba mu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaƙin bakin mutum da li'irabin shi da iya larabcin shi da nahawin shi da adab ɗin shi wallahi duk ya gama sai mu ce amma bayyana mana sunna abinda muke so kenan kawai domin Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku shiryu wallahi duk mutumin da ya tsaya ma sunna sai ya ga wannan shiryar da Allah ya faɗi a cikin rayuwar shi in ɗan kasuwa ne sai ya ga haske idan ma'aikacin gwamnati ne sai ya ga haske in ɗan makaranta ne ka je jami'o'i waɗannan da ake cewa ustazai ɗin nan kana ganin su da ɗangalallun wanduna galibi su suke fita da first class ba yadda za ka bi sunna rayuwa ta ci amanar ka jama'a zai yiwu ba insha Allahu ta'ala to bayan wannan sai matsala ta gaba wadda ita ma tana da muhimmanci ita ce asbabu liftida'i fi dini asbabu liftida'i fi dini kamar yadda na faɗi da farko jama'a akwai matuƙar ban mamaki a ce mutum yana musulmi ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin cikamakin annabawa amma kuma ya yadda ya kirkiro wani abu a cikin addini ko kuma ya yadda ya bi abin da ya tabbatar da cewa wannan abu ra'ayin wani ne ko kuma fahimtar wani ce wadda kuma ba ta da mazauna a cikin addini ushe nake so a wannan gabar zan yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala in bayyana mana sabubban da ke jawo bidi'a a cikin addinin musulunci wanda waɗannan abubuwan da zan lissafa ni a fahimta ta su ne ƙashin bayan wannan laccar tamu a abubuwan da ke jawo bidiyo'i a cikin addini ko kuma fuskokin da bidiyo'i suke shigowa addini suna da yawa amma zai iya yiwa in ka tattara su baki ɗaya ka takura su a wurare hudu ko biyar ma'ana maimaita magana ta hanyoyin da bidi'a take bi ta haddasu ta faru a cikin addinin musulunci hanyoyin na da yawa amma in ka bi ka tattaro su di yawan su sai ga za su takuru a wurare hudu ko kuma wurare biyar abu na farko malamai suka ce alkaulu fi dini bi ghairi ilmi magana a cikin addinin musulunci ba tare da ilimi ba magana a cikin addinin musulunci ba tare da ilimi ba ina ma'anar wannan jahilci kenan to jahilci kuma nau'i biyu ne akwai jahili bakin jahili wanda ko da kafa ake rubutu ba zai iya rubuta sunan shi ba to wannan bakin jahili ne basidi kenan akwai jahili wanda yake ruwan ilimi ya fara dukan shi bai wanke mai daudar jahilci ba sai ya dauke wannan jahili murakkabi kenan in ka gan shi ya dan fara salati ya dan fara khutbatul haja ya fara sai ka dauka malami ne da zai ci gaba da jawabi sai ka dauka shi ma ta gina bata shiga bane ne to maganar irin waɗannan nau'ukan mutane guda biyu a cikin addinin musulunci tana kawo bidi'a, amma abin da ke ƙarfafa bid'ar ta faru shine wa qabulu zalika min qa'ili shi wanda yake irin waɗannan maganganu a cikin addini ba shi da ilimin addini kuma yanzu yana magana ana karɓa. a saka maganar shi a gidan rediyo a saka a gidajen talbijin a buga a jaridu ya buga littattafai a kira masu kuɗi su biya kuɗi a lancin littafin wannan yana ainihin taimakawa bid'a ta faru a cikin addinin musulunci jama'a wani abin mamaki 'yan boko ba wanda ake bari ya magana a fannin da ba nashi ba idan ka je ka karanta geography in aka tashi magana physics ba abin da za ka ce haka ake a boko amma 'yan arabiya sai mutum ya je karanto larabci tsaban larabci ya je karanto na hau da saf da waƙoƙinsu imrul kaisi al'adab da makamantansu amma ran da aka zo za a yi magana zakafi da kai sai yi rawani ya ce zai jawabi ta saddara littadrisi kullu muhawwis balidin ta samma bil faqihil muhaddisi ko ce laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisin yace akuyan nan ta rame rame wadda yake har kodarta ta fito har kowane matsiyaci ma yana tayawa yana ga zai iya biya ma'ana kujerar ilimi ta yi araha yadda ko da ƙawa'idi da ahalari mutum ya sauke sai ya naɗi ya fito ya ce shi ma babban shehi ne yana fatawa ana kabbara kaga matsala ta faru wallahi azimi an cuci addinin musulunci kuma wannan yana daga cikin haƙƙin hukuma kamar yadda aka yi regulating a cikin 'yan boko aka takura harkar boko wanda duk bai karanta kaza ba kai ya magana a kai haka ake a boko aiko duk wanda aka tashi za a yi magana akan harkokin noma ba za a je a ɗauko lauya a ce zo yi mana bayani akan irin masara da aka shigo da shi daga ingila ba haka ne duk sanda aka kama barayi za a kashe su ko ba za a kashe su ba lauya za a kira a wannan lokacin wanda ya karanta harkar noma ba shi da ta cewa haka 'yan boko suke dan haka ko ga akwai hayaniya a cikin 'yan boko amma wallahi ba ta kai ɗaya bisa biyar ɗin cikin 'yan arabiya ba me yasa saboda kai ba za ka yi maganar abin da baka sani ba kuma ko ka ce za ka yi za a ce a'a it is not your area of specialization ba fannin ka bane da ka kware don haka ba a yadda ka ce wani abu ba jama'a mun gane wannan da kyau ko yo amma yanzu ka duba yadda ake wa addinin musulunci don Allah kamar yadda na faɗin nan yanzu haka ake yi wani zuwa zai je karanto tarihi da tatsuniyoyi da ƙisoshi amma sai ka ji shi a gidan rediyo yana tafsirin alkur'ani shi yasa na zo hutu na tara ɗalibai na kusan azumi da wata biyu na karantar da su a takaice menene ake nufi da tafsiri waɗanne ka'idoji za ka cika kan kai tafsiri tukuna shi ne wani ya ce shi kam dama an aiko mai da gayyatar tafsiri amma zai fasa na ce za ka mai musu da geran kunun su kenan da suka In <laughs> Allah jama'a ku dubi irin wannan idan azumi ya zo madadin mu zaɓi ƙwararren mutane da suka san alƙur'ani suka san tafsiri su wakilci musulunci da musulmai su fassara littafin Allah yadda waɗanda ma ba musulmi ba abin zai gamsar da su amma kawai shikenan abin ya zama siyasa sai a ce wani a sashi minti biyar wani minti uku da rabi wani minti hudu da rabi wani za a sashi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan menene wannan ci gaba ne wannan don Allah wani har ka gama sauraren shi in aka ce me ya faɗa sai ka ce na deji yana ta magana amma ni ma ban ji abin da ya faɗa ba kuma da hausa yake kuma kai ba haushe ne ba ka fahimta saboda wata majalisar tafsirin wallahi kamar ba ta da bambanci da dandalin da ake kalankuwa ya kamata jama'ar musulmi mu yi wa kanmu adalci ƙur'ani wasa ne